الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على نبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد من الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إن أوام سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو من رانا تقوم شا شدة شف شف دفر أزم رمضان البركة mun riga har mun gama da rabin farko a barayi na rabi na biyu har mun shiga rana ta farko a ciki ta kaga kenan sannu sannu gashi kwanakin na tafiya da wahala a yi kwana ashirin nan a cikin ramadan nan gaba eh Allah ka samu dace Allah ka yarda da mu Allah ya aikin Allah ka samu cikin ka waɗanda za su kasance min utaqa'i shahri ramadan amin سؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام mai tambaya tana cewa Allah ya ji kamana sai take cewa malam idan mutane kawaye ne idan ɗaya ta rasu a cikinsu za su iya yi mata sadaka jariya su kawayen ba su da alaƙa ta jini da ita ko mu sai ɗan uwanta da 'ya'yanta haka tambayar dai akan hukuncin sadaka jariya ga wani wanda yake ba ku da alaƙa ta jini illa alaƙa imaniya a islamiyya to dama ai ɗan adam yana da alaƙoƙi kusan ta fuska uku ne misali akwai da kake da alaka da shi ta fuskar jini kuma ta fuskar yan uwantaka kuma ta fuskar makwabtaka abu uku yana da haƙƙi uku wannan na faɗa muku bayan ne ba kai tsaye ba da amsan ba tukun akwai wanda kuma ke da haƙoƙi biyu ne a kanka kawai shi ɗan wanka ne na jini ko musulmi ne haƙƙi biyu ba ku ɗan makwabtaka ta gida akwai mai haƙƙi kuma ɗaya shi ɗan uwanka ne na jini eh, ba musulmi ba ne ba kuma ɗan uwa ne na jini ba amma a lokaci guda kuma makwabcinka ne ba ka cewa kafiri ne a yi mayan da ake sulla adabin ka nuna husnul khuluq cikin hadisin tirmidhi hadisi mai lamba 3205 hadisin abu hurairar ta hadisin yana cewa abu guda biyar ya faɗa zan faɗa ɗayan dan shi yake da munasaba yace wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima abu biyar ne yayi ka so mutane bai ce sai musulmi ba ma tuhibbu li nafsika abinda kake so wa kanka takun musliman sai ka zama musulmi na gaskiya to wannan kenan dangane da wannan yar uwa da ta rasu kawace ta ya halatta ku yi sadaqatun jariyatun laha aina ya halatta an sake na wancan muqaddima ce kawai ya halatta ki sadaka ka kace ya Allah wannan sadakar ladan ya kai ga wanci ya ju me dalilin mu hadisin shubra ma da hadisi ne tabbatacce ko da shi wannan aikin hajji ne zai yi ihrami su ce Allahumma labbaika an mata nabi ce wani ne shubrama ce dan wana ne sai ce kai kai makanka hajjin ne ta la? ce to ka fara yi makanka sannan to sai malami suka ce ta kaga nan ba anan ba ya kore halaccin hajjin bane ko bu gane bane amma yana magana kan tartibul aulawiyyat wanda ya fi dacewa ne amma ba korewa akai ba to sadaka kenan ya mai daga nan ake istinbati ya aka ƙeci ya halatta ki sadaka sadakatun jariya ladan ya kai ga reta an gane ko to anan kuma ina so na ja hankali domin kalmar jariya ta wasu kan ce sadaqatul jariya ku gyara arabiya ba daidai ba bane sadakatun jariyatun sifatun wa mawsufa sadaka an sifata ta jariya sifa ma'ana the running charity sadaka mai gudana in ka tona rija jariya ce in ka ba da musal yi karatun ƙoran da sauransu misal abu guda kai. amma sadaqatul jariya a wancan larabci murɗaɗɗe na nufin sadakar budurwa kamar yadda mutafin ilai ba shi ake nufi ba so wannan karin haske ne masu faɗa su daina ba cewa sadaqatul jariya a sadaqatul jariya ko in ma sai ka sa to sai sadaka sai kai mata ma'arifa ka ce as-sadaqatul jariya shikenan ma'arifa ta kowace fuska ya zama asai da masu amma a matsayin mudaf mudaf ilai ta tsala ya kuskure da wannan ma'ana ka fahimtu na السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام yake cewa malam a cikin sunaye akwai suna da ake kira ya akwai kuma tsaha wayannan sunaye sun tabbata sunayen annabi Muhammad wannan zantuka ne da malamai suka yi khilafa kun san wasu kuma na karatun ashifa da su a tastri na alqadi iyad ya zo kan wannan magana wasu suka ce ya suna nabi suna nabi ne wai ya insa wannan takallufi ne abun dalili a kan shi ba ko ɓahe sunan annabi ne mai dalili a kai a ƙarshen muwaɓa ta imamu malik ku ji da kyau riwayar ƙarshe nan annabi ce ya ce ina da sunaye guda biyar ana muhammad wa ana ahmad وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر وأنا العاقب يا مجدا يا مجيس توقف أيا إن أكت آية كيف حيث وقف الناس يأتي الخير كل الخير في ابتداء من سلف وشر كل الشر في ابتداء من خلف دك الخير نتكلم عند سكة wato shirin na cikin gwalangwason yan baya da haka wawan samu inda cewa karra hadisi lafe ya sun abin nan ba ɗaya daga cikin yani harufa ne al-muqatta'at da aka yi amfani da su a wurare kutunanin ashirin harufa ashirin da takwas fi ma ata zakar a sun rigura na guda goma sha uku wasu guda biyu ne yasir hamid faha wasu biyar ne كاف حيا عين صاد وصديوني أمام وسقر بيو حامم عين سنقا حامم عين سن كاجا ديرني أما قربيو سطان العينين يعني كاف سورة سورة مريم ونن سنجلي ديني فسقوق آية ديني نون قاف صدوها كاف أنا كنس الحروف المقطعات kuma abin da ya shahara gun malaman sukan ce Allahu a'lam bi muradi ba ka hutawa da ka dinga wani kallufi to amma duk da haka dai ya shahara za ka yi ana sama da suna yasin taha ramadan sha'ban rajab ko ba sa ina da malamin suna malar rajab ila ji kan shi malamin ne shak rajab ya rasu to amma dai ne da ne amma kun taɓa jin muharram taɓa jin muharram suna muharram kun taɓa jin safar safarawi kace a yi. ba safar safar wai da nake cewa dai mu tsaya kawai inda ke Allah ya samu dace bara'atu da yawa suna sa wannan suna amma akwai wadda take da suna barratu annabi ce ki canza wannan suna sa mata juwairiya so kusan baratu wato kamar ai muna sautu bara'a ne ko suratu tauba suna ganin barambaran to bara'atu barambaran daga me daga me amma mutane suna faɗa ko malamai suna cewa al-ismu la yu'alla shi ga shi suna kawai ka bar shi a tafi lafiya amma akwai abinda ba za mu karba ba misali samira ba mu san wannan suna zai idan ka zurfafa sai baka ma'ana mai haɗari sukan ce wadda take ɗebewa baƙi kewa a hotel wanda sa'uka ka sama ƙwallonka samira a gani ko? to wanda ya sa shi ba wani fashi ba kenan shi kenan a tafi haka amma kuma ba daidai bane Abdurrashid mun ce wannan ba sunan Allah bane Ar-Rashid ba inda Allah ya kira kanshi Ar-Rashid Ar-Rashid duka duka wuri uku kalmar ta zo a sura mai lamba goma sha ɗaya ta Hud kuma Ar-Rashid al-Fa'il karka ce fa'il Rahim ba dan muka ce wani Allah ne ya kira Rashid ya kira kan shi? sunan Allah tawqifi ne na ba ku misali ne kawai balantana ka ce sunan mutum jalal abdul jalal Allah Allah ba ba shi abdul jalal ko jalil ya cikin sunayen Allah ya jalil har ka ana cewa wai ai da Allah ya ce a yanka annabi Ismail inni arafil manami anni shine wai da ya dauki wuka annabi zai yanka shi sai wukar take cewa amaran aljalil la amaran alkhalil wa mana aljalil. alkhalil na ibrahim ya umarce ni in yanka isma'il amma aljalil Allah ya hana ni wai wukar ce ke magana to abinda muke so a ke fahimta komai yi kokari ka daure shi a igiya ta dalili da hujja hada huwa ilmi Allahu a'lam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Wa alaikum assalam. Allah ya biya bukata. Yake cewa malam idan na Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim salatu yayi yayi yayi domin da Allah ya faɗa a sura talatin da 33 aya ta 56 yace inna allaha wa mala'ikata mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم كذا Allah da mala'iku ne ma annabi salati ku masu imani ku yi salati wa sallimu ku roki Allah ya aminta shi aminta to wannan lafazin da ka faɗa ai ya tara abu biyu yi salati ka yi taslimi amma ba shi ne mafi kyawun salati yawa ya manzo Allah masu ya zama ce sai karanta da su ne salatul ibrahimiyya wannan shine mafi kyau mu auren domin shine na karawa amma ka ɗauki littafin ibn al-qayyim suna jila'ul asham fi salatu ala khairul anam sai da ya koro samfurin salati sun fi ashirin wani ashirin ma dukkanin su dai in za ka yi a haɗa ainihin salati da taslim wasu na inkarin karkasa sayyidina suka ce tasyid bai zo cikin lafazin hadisi ballantana a ce akwai wani salati da zaka ce idan ka yafi qur'ani so dubu shida shi wannan ayi ridda ne ayi ayi kwarai ko wallahi ridda ne duk wanda ya ce da wani salati ya fi qur'ani dubu shida wanda ya amince da wannan to ya ridda eh. ko mi wannan magana in ka isa me yasa baka musabakar wannan haddace wannan salati kake musabaka karatun qur'ani ko kuwa ku yi musabaka haddace wannan salatin wannan sai ku fake da ƙur'ani kuma kuna ƙur'anin ainihin cildin duniya wanda ya faɗi wannan magana ya sani ya yi ban kwana da musulunci cewa kana da salatin da wani mahaluƙi ya kirkira ƙur'ani dole abin ya zama fitina gare su sai su yi ta kame kame ba fahimce mu ne. me yasa kuka faɗa ta Allah ya kashe mu da bata عرفتم؟ نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله لا تعالوا قول السنة وإياكم yake cewa malam wasu daga cikin tailoli sukan kawo hoton mutum mutumi su sa riga ko mace ko namiji shin wannan yana halatta eh to ban gane ba kai ne kace su sa maka din kokoya mun cewa kai tailoli su sa maka a yadin da ka ka bayar to ban gane ba to wannan ai talla ne ai kuma asalin wannan abun ya samo asali da gun kafirai za ga ma hotunan mace duk sifofi na mace da tsiraicinta su sa misali wannan mun za ka same shi ne kasashen kafirai abin bakin ciki ya fara shigo musulmi yau la tattabi'un sanan man qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'a hatta law dakhalu dabbin ya tabbata da ce haka za ku zo ku ringa bin hanyoyin kafirai taƙi da taƙi ƙafa da ƙafa ya ce ko sun shiga ramin da motsi ya kumbi su suka ce ya manzan Allah yahudu nasara ya ce faman in ba su ba haka shi na muna bin su komai sai zama muna koyi da su haramun ne wannan mutum mutumin tuk samar da mutum mutumi laifi sannan yadda ake fitar da jikin mace da tsaraicinta ba mace da mace da sifar jikin da shef din arna ke wani me na kuna abin koyi waye ce sai an yi wannan abin tukun za a yi ɗinki irin wanda ake bukata in kuna da muka taso a mu kaka da kakanni ai ba sa sa wannan gunki da farko tukun gunki ne an gane ko kuma kun koyi da kafirai ne يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه إن الله على القوم الظالمين تنشق المائدة آية حمس مزوها في السبب ليس لي سكرك ياك كما أن ما كبشارة أو أتلا من إرم ونن بشارة إتسي إنكرك الله كهوتا بس يكسوك دقا حيان أرضكينك دول الزيزو ba ka bukatar sauka daga hanya idan kuma ka sauka ga misali kana samun arzikin to ka tumi kanka akwai mushkila game da abin da kake samu kamar Allah na maka talala kenan sunna stadrijuhu min haythu la ya'lamun Allah kyauta tambaya ta karshe take cewa Allah ya gaba ta malam idan ana ramma yana karatun alqur'ani idan muna bin sa ba laifi ko mu saurara mu shiru shi ya bi gaskiya ne wa idza quri'a alqur'anu fastami'u wa anlakum la'allakum turhamun idan ana karatun qur'ani sai Allah ya ce ne dau ku kalli larabcin fasma'u ko fastami'u wanne ne me yasa ba ce fasma'u ba la ai istami' a arabiya yafi karfi saboda isma' shi yasa baka kiran Allah ka ce mustami sai ka ce sami saboda ne idan ka ce istami shi ne kamar ka ce ka kasa kunni to Allah za ka ce kasa kunni ya fada saboda inna ziyadatal mabna taqdi ziyadatal ma'ana in ka ƙara lafazi to Allah abin da yake da mufastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ku yi shuru ƙur'ani da ke da basussuka guda goma sha shida akan duk musulmi daga cikin bashin ƙur'ani a kanka a kaina a kanki a kanmu akwai asukutu wal insatu inda tilawatihi shuru mana karanta shi to la'alla kila mai tambaya na ishara zuwa ga lokacin da idan Allah zama na karanta sai mu bi shi ne ko la'alla wannan ne to daɗin kira'a ce take jan hankalin mu rani yana da zaki yana da daɗi to ma duk da haka ka haƙura eh, duk daɗin daɗin na cikin ka bi abin da Allah ya ce kun gamsu da wannan yawwa kai kuma arama ka ci gaba da gyara murya da ai ƙure da ai ai ai shi sauci mai kyau na ƙara ma ƙurani kyau ko to kuma Allah ka ɗaukake ne mu gaba Allah ya samu dace wannan wa ya turo min tambaya daga cikin mu daga wasu ƙasashe na waje sai na ga yana da kyau na faɗi tambayar da kuma amsar shi aka maka Allah tambaya mutum ne yake neman aure to yarinyar da yake neman ta da aure yakan ɗauki larurorin ta haka ce ya sai mata kaza ya yi kaza hidin dubu da yawa amma sai ya fahimci ba ta son to shi ne da ya fahimce shi to gaskiya wance tun da dai na fahimci ba kya yi da ni misali to a damin da duk abin da na bayar to tambayar shi ina zuwa ya halatta ya karbi duk abin da ya bayar zama su'al to kafin ku ba da amsa ina zuwa ni abin da na gaya mai an sutu da barkulafi akwai hadisi tabbatacce an sassa yana cewa al'aidu fil hiba kalar fi qi duk wanda ya kyauta sannan ya dawo wannan lafazin kenan akwai wani lafazi daban kamar wanda ya amai ne ya lashe a wata ruwaya wato kare ya yi amai kalashi sai malamai suka ce liyadullaka ala ƙubai shai munin abu ɗin, bal shek bin na cewa haramun ne to tambayar ita ce wannan abin da ya bata kyauta ne ko toshi ne a ƙasar hausa da muke kiran shi toshi ko to toshi menene kyauta ne ko ba kyauta ba ne don me za a karba sai na ce da shi abin da ya fi kamata tun da Allah ya sa kafin ji ba ta san ka shi karbu da ita ka ce kyautun na bar miki ya fi mutunci ya fi karisma ya fi baka matsayin girma Allah kuwa Allahumma sai dai idan lokacin da kake ba ta bashin ka ce tokin ga a toshin gashi in na samu nakin in ku aka hana nake don ha ai gwaru gwaru mana in da wuya kan gaskiya ne in ku har an yi haka to shi kenan labar su dawo ɗaya kenan akwai kuma kyautar da ya halatta ka karɓa ka dawo da ita malami suka ce kasan a kyauta akwai al'ijabu wal hauz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 فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يبقوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى wannan ita ce aya mai lamba bakwai daidai a cikin wannan sura suratu at-tauba Allahumma ja'alna min at-ta'ibin jiya na ga muku suratu at-tauba tana da suna hannawa sha hudu malamai suka karaleto daga ciki wani suna ne mafi shahara tauba sannan kuma suratu sannan kuma suratu ana kiranta mai al-muqashqasha al-muqashqisha ana kuma kiranta al ana kiranta al-musira ana kiranta amme al-musira sannan kuma al-musharrida sha hudu har suka ce babu sura da ke da lakabi a ƙur'ani sama da in ba fatiha ba fatiha suyuti sai da yake suna kusan 28 al-alqab arabtum sannan wannan sura na gaya muku ta sauko a shekara ta nawa ne a tsohon ƙarshe lokacin bayan dawa daga yakin tabuka aka sauka an na gaya muku mai almanzomatu zamzamiya yakan ce sura ce nahariya lailiya safariya wa haka عرفتم؟ طيب كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله تياما مشركي ذا أتي الصندى القوري na kariya a wajen Allah da manzon Allah ta yaya sun yi alkawarin sun saba shine makasudin saukar da bara'a ba bismillah tare da ita mun faɗi dalilin rashin fara basmala a cikin suratu at-tauba mun yi bayani ko illal ladina ahadtum indal mudul haram sai kafaran da kuka yi alkawarin yarjejeniyar zama lafiya da su nan dab da masallacin harami a hudaybiya don kusan bangaren ainihin harami ne lokacin da aka zo suka ce ba za a shiga maka ba aka yarjejeniya a koma shekara guda kuma duk wanda ya musulunta cikinsu a mai da shi a ga zalunci ko kuma duk wanda ya ridda ya koma ga mutanen maka ba za a mai da shi kuma ne ba sabai abin ya musu girma da ya ce fi haƙuri da aka yi haƙuri ba ya fata maka ba yanzu kana ganin wata alamar kafare a maka yanzu na bada haƙuri ba abin da bai magana shi Allah ka ba mu haƙuri irin yadda kake so to waɗannan kafaran to sai su ne kawai domin akwai al'ahad su ma sai Allah ta'ala ce ne fama istaqamu lakum fastaqimu lahum gurgudan tsayawa wajen kare yarjejeniya kuma ku tsaya ku kare in sun karya shikenan wa in udtum udna arabtum inna allaha yuhibbul muttaqin Allah yana son masu tsoron shi to menene tsoron Allah tsoron Allah shine fi'ilul ma'murat wa tarkul manhiyat yin yi da barin bari shi kenan magana ta gani ba abin da ya fi girma ga ɗan adam a ce fi ne da tsoron Allah Allah ka sanya mu cikin su kaifa wa in yadhharu alaikum la yarqubu fikum illan wala dhimma ila akhir al-aya to ta yaya ma za ku sako sako da su waɗannan kafara ta yaya wa in yadhharu alaikum duk lokacin da suka samu dama ko galaba akan ga wanda da suke muku la yarqubu fikum illan wala ba sa kiyaye illan alaka ta jini shine illan tsakanin ku wala zimma ko alƙawari ne yarjejeniya azimma anan shine ne to shikenan a daina yaki na shekara kaza wani shine al'adu shi suke kira covenant war covenant sai su kai su saba illan kuma kamar da na faɗa ba ruwansu da alaƙa ta jini Talatu ibn ubaidillah jiya na ba ku labarin shi ba sama sama Talatu ibn ubaidillah shi ne na hudu cikin jerin gwanon masu musulunta a hannun sai na abubakar tafiya ya yi kusa da rome sai ji wani rahibi malamin coci yake cewa jama'a da allah ku cikin kowa ne ne wanda ya fito daga haramin maka Allah ya ce ni ne zauna sun tambaye ka sai ce ahmad ya bayyana kirista fa saboda sun karanta a littattafansu wani ne ahmad ta shi ne ahmad dan abdullahi dan abdulmuttali wa yake nufi a nasarar sai ce ai wannan shi ne lokacin bayyanan shi a cikin littattafanmu sai ce yi maza maza ka yi iya iyawarka Allah ya sabiƙa ka ahadun ilai kar ka bari wani riga ka yin imani da shi wannan ta sa ƙalbin na baidillah ya bar ta ne ya koma maka da ya koma maka cikin sauri tun da kun san taimi ne shi da sai na abokar dullahi ya ɗaya abokar taimi ne tsala taimi ne annabi kuma hashimi sosai umar banu adi عثمان كوفا أموي آه، موسى بن عمير ف الداري من عبد الداري وهكذا يعني قريش برانتس مي أنا كي أنصب بطون العرب كما ركز شيء سوا بكانوا بكذا كذا بطون عرفتم؟ طيب فراك طلع يداو سيجي يقول دنجنسا يجي هل حدث شيء في غيابي؟ حسكت نعم inna muhammadan in Allah ya zama annahu nabi ce a ah, ta ga magana ta ai bayan tafiya ka sai Muhammad dan Abdullah yake cewa ai shi annabin Allah Allah mishi wahayi sai ya garza yabon sai na Abubakar dukkanin su taimiyya ne ya ce tsala maza maza maza ka musulunta bai ji an jawo ya musulunta kuna jina? na sai mahaifiyar shi mai suna sa'abatul hadrami ubanta alhadrami ta dauki gaba da shi azabtar da shi ba na wasa ba an gane ko aka samu masu kuntata mai masu takura mai su daure shi shi da abubakar suka daure tare da fa dangin ne shine layar yarquna kuma illan wala zimma sakon da nake suna da tabbata shi kenan dangantaka ta qaraba ba ruwan su tunda misali kun imani to wannan abu haka yake ta ga kafirai a kowa yau idan ka je kasar Ibo in aka ce da kai ga wani musulmi ne dan kabilar Ibo ya shiga uku da mun zauna cikin su mun san abin da ke faru an fahimta ko to Allah yake cewa la yarqubuna fikum illan wala zimma yurdunakum bi afwahi zakin baki kawai suke mu ai ko namu ne yan ne amma ta cike na ciki wata abaquluhum su sun ki amincewa da ku an gane ko wama tukhfi suduruhum akbar an gane ko وأكثرهم فاسقون ما في يونس كما فاسقين فما أنا نونا من أين ينسون إذا حال ينسون إذا كافر ينسون دم من يسكي يسون اشتروا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم سائلون اشتروا بآيات الله layi samanin فصدوا fasadu an an gane ko sun sayar da ayoyin Allah da wani ɗan tumuni ɗan fyandoro firiri cakurkuri samanin kalila ma'ana wannan magana mutum ya ɗauki lahira ya sayar saboda abin duniya to kuma ana samun wannan sai ka iske musulmi amma munafiki ba sai ɗauki sirrin musulmi ya kai makafarai a bashi abin duniya ana samu to shi ne wannan ko kana iya samun wannan a tsawon masu kiran kansu malamai Allah ka samu na cikin malamai na kirki sai ka iske fatawa ta zo sai sauka ya barta saboda in yi fatawar masu mulki ba za su so shi ba sun sun shigo na ah, kuna ina a tunis a 1960s habib burhi bai ba da fatawa cewa kada wanda ya sake azumin ramadan kuma shugaban kasa ne ya ce domin ko musulmi ne tunis musulmi a ramadan ya ce saboda ai azumi yana kawar da karsashi na ma'aikata ba za su yi aikin gwamnati kuma zai taimaka ma tattalin arziki ya yi ƙasa saboda babu ainihin productivity of the workers hmm. kuma ka san musulmi ba abin burgi ba ina burgi ba yake ka san irin mutuwar da yi to mahallin shahid akwai malami a wurin wasu ko jabar ke shi kila ko tsoro ko kila gafata wanda muke so kai in ban da malami ɗaya shi ne fitaccen malamin nan ku tuna min sunan shi wanda ya wallafa tafsirin a tanwir والتحرير الإمام ابن عاشور شين ركتا نجامي الزيتونة ما يكتب نورة تني يجي ريديو يجا آير أزمي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وكذب الرئيس Allah ya gaskiya shugaban ƙasa ƙarya kake a ce ya yi fito na fito da Allah kunya me za ka ji kuma a yi kunya mara kunya hasara ta mun sauke ka ya ce na sauka to kaga in ba haka ba da sai shigo cikin wani aya ishtarau bi ayati la thamanan su sayar da ayoyin ubangiji dokokinsa hukuncinsa saboda dan wani abu da za ba su dan firiri kandoro cakurkuri wanda bai taka kara bai ma ja abawa ya tsinka ba kai to halinsu kenan waɗannan munafukan da kafar fasaddu an sabilillah sai suka bakatar da mutane suka kautar da suka batsar da su gabarin hanyar Allah innahum sa'a makano kano ya amalan fir da abin da suke aikatawa al'ayat ayat لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون آية كنا تقوم ديدي أتكون سورة ترى التوبة daga cikin sifofinsu dai Allah na jaddadawa la yarqubuna fi mu'minin إلا ولا zimma ba sa kiyaye illan alaƙa ta ƙaraba ta jini an buga misali ai wala zimma ta ɗauko yarjejeniya na zama lafiya ba sa kiyayewa wa ula'ika humul mu'tadun waɗannan su al-mu'tadun masu wuce iyaka masu yin shishigi akan dokokin ubangiji fa in tawo فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين fa’in الآيات sun san daga cikin dalilin da ya sa aka kira da tauba mun ce ne saboda yawan ambatan tuba tuba tabu yi eh, an gane ko to idan suka tuba wa a kamun salata suka tsaye da sallah su waɗannan da Allah ya maka shigobinsu su ba sa kare haƙƙin ƴan uwantaka da sauransu idan suka tuba suka tsayar da sallah suka ba da zakka sau tare za ka iske tsaye da sallah kan zo a gwame da mai ba da zakka suka ce abu uku sai ka tafi da su ku yi imani da Allah ku yi imani da manzan Allah yi musulata wa da zakka an shkur li warware ne? suka ce abu uku ne gode min ka gode mai iyayenka dole sai ka gode musu a shahid saboda haka amin saboda ka iyaye a gode musu ko sun bar duniya a lokacin ma ka buɗe sabon chapter na musu da'a duk abokan iyayenka kawaye ƙawayen mahaifiyarka kakai suka ce da su adireshin kirki ne kai daga karan kanka da kanka a rautun sa na shigo da wannan saboda an baci sallah da zakka sai na harawo abu uku suna tafiya tare idan suka yi tuba suka tsayi da sallah suka ba da zakka to fa ikhwanukum fi nasabi fi dini yan uwanku ne a addini a shi kenan akwai yan uwantaka a jini akwai yan uwantaka a addini wacce tafi karfi ya أقوى الأخوة النصبية الدموية ma tambayar ku ayyuhuma aqwa al-ukhuwa an-nasabiyya ad-damawiyya ولا الأخوة الدينية العقدية التوحيدية دينية هاتوا برهانكم إنما المؤمنون جميل توناجي الله يتي إنما كاركتي نا الحصر والقصر mummune yan uwa ne to amma to ya yasa Allah ta'ala ke cewa wa ila adin akhahum yace dan uwansu musu kafirai ya zaka yi da wannan wa ila a akhahum salih wa ila madyan akhahum Allah ya ce ‘yan uwansu kuma kafirai ne, na'am musulmai yake nufi madalla abun fahimta a nan ne Allahu a'lam akwai ukowa ta ƙasa ɗaya ta kabila ɗaya to zaka idan ka ce misali kiristoci yan uwanmu ne in kan an ka hango zama ƙasa ya eh, wannan gaskiya ka faɗa yan uwantaka ce kawai ta geographical amma ba maganar imani da aƙida ba imani kan lakum dinakum ya je yin ku gane wannan amma wanda ya fi ƙarfi ɗan uwantaka ta addini nan addini haɗa, la'alla ko wanda suke da alaka ta jini amma galiban addini ya hada to kuma ne babban kujerar da za ka je gaban Allah ha to ka ɗauka mana yanzu ka ɗauki misali idan ɗa Allah ya zama kafiri uba musulmi ne akwai tawarus akwai gado ga dangantaka jini ya kuka ce ba gado to la yarithu almuslimu alkafira wala alkafiru ko ba gane ba kuma daga cikin sharuɗan cin gado kuma abin da ke hana gado in ji imamun rahabi ya ce mai واختلاف الدين ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف الدين فافهم فليس الشك كاليقين سيمتم يا أورو متي ودى تكي ta musulunta amma kaddara wata kabila ce daga kudancin najeriya amma ta mutu ko mijin ya mutu akwai gado tsakaninsu? ba gado? ana ce ta musulunta akwai gado? amma yar uwarsa ta da ta kafirci a ulu akwai gado tsakaninsu? ka san ukowa diniya ba abu shi sa Allah ta'ala ya ce fa'in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din sura ka murke wannan dan a addini karka kullace shi karka yi mai kyashi karka yi mai mugunta karka kalli kai kana jin kafi shi a rafton alkhairi zo gare ka yi kokari ya kai gare shi daidai iyawarka muhimmin abu Allah ka ba mu irin ka yan uwanku ne a addini wani fassilu ya? haka muke yin warawar da awe mu yi bayani daki daki liqaumi alamun ga mutane da ke sanin ga gaskiya su bita ga ƙarya su san ƙarya ce ita kuma su guje mata aya ta gaba وَإِنَّ كَثِيرًا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا wa in nakathu ayman anan yana nufin imani alƙawarin da aka yi da su kalmar nakafu man nakafa fa na yankufu wannan fadin wani harafi ne shace ko sun ara ko sodi hmm? sha haka muke ake faɗa a karatunmu na tsoro tun talatin aluba ta ca wannan cha da larabci a sunanta sa sa amma a jamifa in gana son ka rubuta caca Allah ya kiyaye me za ka rubuta balarabe zai ce safa saboda shi bai san caca da wani misali ba da muke gaya muku hausa ke so na nakaso bil harf al musallar mai baka ke guda kuma fauqaniya a sama ba ta taniya ba fa'in wa in na kaso aimanu idan suka warware alƙawuransu min ba da adihim bayan alƙawuran zama lafiya suka warware imaninsu da rantsarantsan da suka yi wa ƙa'anu fi dinikum suka soki addininku to faƙatilo a immatan kufri ku yaƙi jagororin kafirci innahum la mana launi, ai babu wata rantsuwa ba su da kariya ta mutunci da za ku ba su la'allahum yantahun la'alla ko sa daddara su tuba su bar ja'incin da suke ayan ta gaba ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi iqrarir rasul wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة هل جاء yau ba ku yaƙi mutanen da sun warware alƙawarin yarjejeniya ba a ba za ku su ba wani ana kiransa zaburarwa kan kada musulmi zaman to rago lokacin da ya ga kalubale ya koma ya narke wannan raunin imani ne to yanzu a zamanin yau hanyoyin yaƙi na da yawa kafirai sai su riga social media tun da zamanin muke su gaya musulunci bakar maza sai daga dinga tsaki kawai baka da amsa ɗauki alƙalai mana kai musu raddi na ilimi ka tura musu yakin a gabansu suna taba islam ka taɓo ƙaryen da suke fama da shi gaya musu a ƙasashen duniya ƙasashen da aka fi samun suicide kashe kai ƙasashen kuma mu ƙasashen musulmi idan ka ɗauki alƙaluma wallahi adadin masu kashe kansu kwata-kwata ba mu ɗauki ɗaya cikin zare na ku ba muna ƙalubalen mai yasa akwai kasashen turan da statistically a duk shekara ana samun 'ya'yan na miliyan guda miliyan 'ya'yan gaba da fatiya ta buko Ta mace addinin mu ko jami'o'in na maka je ka jami'a dan fodiyo da su yaro misali babu laifi ka kamanta da jami'an kudu ka gani labar tsaraicin ɗaya ne ɗaya ne to je ka jami'a mai dubu je ka jami'a ɗan kudu je ka yaro ta mu nan misali ko me za ka ce dai akwai level akwai mataki na mutunci da kama kai za ga yar musulma yar musulma ce amma je ka ce duk kusa na je na a a cikinsu ai ba za ka iya kallo ba je ka yi ni bane je ka yi ni kawo je ka yi ni kwaf je ka irin su ekwama ga gaban da ke faru so ku nuna musu muke da civilization muke da wayewa muke da ilimi muke da kamala muke da muruwa kufa na yi musulunci ya ce ya faɗa ce akwai mai faɗa irin na faɗa jiya misali so abin ma'ana wato babu dalilin sa ka yi shuru a ci zarafin addinin ka kuma ka san cewa inna dina illa islam sannan ba ka da bakin kare shi kawo dalilin kawo hujja ma ai as-sukutu alal munkar munkar shiru kan munkari munkari ne ala tuqatul qauman nakafu aymanuhum ba za ku yaki mutane ba waɗanda suka warware imaninsu idan wannan yanayin ya sake dawowa a yau wannan yakin ci yana nan abin shi don ƙur'ani ba man sufi ba ne an gane ko wahammu bi ikhrajir rasul har suka yi himmar fitar da manzon Allah daga gidan shi hum bada'ukum awwal marra su ne suka tsokane ku da yaƙi tun farkon fari ba zai bani ayar da ke nuna cewa suka fara takala yake ko bani للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا خلق الله كيف هذا سورة كم؟ صورة الحاج وشكي نصف كفارة كيف كنت أبني كاقا ونن يبقى بمجان آية سوني تو أمانا من سأك شيء واحد مو بإخراج الرسول أي أي سيني يمر سبيت هذا من زال لاي ليقتلوك أو مين يضبط أو يخرجوك تو إلا إياك الله سي وهاي شوك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك هكا آية في سورة الأنبياء تقص الأنفال to ashe kullum suka suka himma din amma ƙarshe Allah mai wahayi lokacin hijira yayi kuma sai na Abubakar ya raka shi a ciki kuna fahimta ko wa hum bada'ukum awwal su suka fara atakhshawnahum kuna tsoron su ne kuna tsoron su ne fallahu ahqqu an takhshawtu Allah shine mafi cancantar ku ji tsoron shi amma fa in kuntum mu'minin in ku mu'minin bari ba ku misali sai ka iske wasu daga cikin ɗalibai sun da kamar NYSC a kudu sai da su koma su narke su warkar nuna addininsu wani daga ba ma ya sallah wai karace da shi ya fi zafin addini ok a shi wani kana musulun ingancin addinin ka ne na uzubillah aya ta gaba قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء yaƙe su mana yu'adhibuhum Allah bi aydikum Allah zai azabtar da su a hannunku ah bai tabbata ba badar ba da sauran yaƙoƙi da yawa bi aydikum wa yukhzir da kunyata su wa yansurkum alayhim zai ba ku nasara a kansu wa yasluqumun wa yashfi sudur qawmin mu'minin kuma Allah zai faranta kira da zakatan mu'mini ai asali yashfi zai warkar ne ai in ka samu takura a zuci da damuwa to ai kunci ne Allah ya baje maka wannan ya zama shifa usbur to Allah zai faranta muku rai tun da kun yi imani kun bi shi Allahu akbar aya ta gaba wa yubhiba ghayra qulubihim kuma Allah zai tunkuɗe wato nun kufurcin zukatan kafiran an gane ko wa yatubu Allahu ala man yasha كما الله يكرب توبا دوا ليكس اللهم تب علينا والله عليم حكيم اللهم سنيني كما قنيني نعم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا وليدة والله خبير بما تعملون أم حسبتم أن تتركوا كما ديتي ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون can cikin suratu al'ankabut a ta farko kenan ko kuna tsammanin shi kenan a kyale ku ba sunnar Allah ba ne don kayi imani ba game da jarabawa. a sunna ce ta ubangiji kaga abin da aka yi wa sahaba. khabbab ibn al-arad rataye shi ake yi wallahi saboda imani a kawuta wuta karkashin kafashi suka ce kitsan kafashi ne ke kashe wutar karkashin ummu ammar inda sassalin yana sallah suka sa masa mushe tumbin raƙumi mai ɗoyi a bayan sallah na islatu wasallam annaban farko fa annabi zakariya kashe shi aka annabi ya to in ka bi wannan hanya ka yi hakuri za ka gabu da ƙalubale ta fuskoki iri iri to wannan kuma shine madarar tafiya to ayin babu ƙalubale baka cika mutum ba ana ya ne. ka samu ƙalubalen ka dogara ga Allah mafi ko kai abun aiki ko ɗalibai ne sai na yi hasaranka me yasa ka zama to kaza na fatan gane ko so ku sani ibtila'i wato hassan da husainin intima'i a wata hausa ko kun dauka an tuturaku a barku haka saka ka bayan rabawa walamma ya alamillahu alladhina jahadu minkum bayan Allah bai bayyana sowaye masu da gaskiya cikin ku ba kawai shi kenan suka shiga garaba sa raba raba ina ولم يتخذوا من دون wala ولا رسوله kuma ba su riki walija makurda ba ma'ana ba su kama hanyar ɓuya ba walija kenan ko daga walaja liji wulujin ko su bar Allah su bar manzo su bar mu'minai ma'ana lokacin da duk yadda jarabawa ta kai ka rike Allah baka ce ai ga wata hanya ba kuma hanyar kaucewa ga hanya wannan su ne ma'ana kuna tsammani Allah ya kyale ku bayan Allah bai bayyana ainihin hakikanin imanin ku ba suwa suka yi jihadi ba su kuma riƙi wata makurɗar ɓuya ga barin imani ba su bar Allah su bar manzan shi su bar muminai su kama walija ba ku yi haka ba ku samu aljanna abadan ka sani wallahu khabir mai mata amalo Allah shine khabir mai ba da labari kan duk abin da kuke aikatawa na'am ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر yayi ba ma zai yi ba ga kafirai a ce su masallatai na ubangiji sukan shigo ka'aba a lokacin su yi sallah amma a sallah irin na kasta kafirci wa makanin salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya muka'an fito tasdiya tafi abinda suke kenan ta Allah ce daga yau kada wani mushriki ya kusanci masallacin harin. Allah ce ba zai yiwu ga mushrikai ba an yi amuru masajidallah su raya masallatan ya ubangiji to raya masallaci ta fuska biyu akwai raya masallaci ta hanyar gina shi da kuɗi na halal sannan kuma da raya shi ta hanyar raya shi da ilimi da karatu an gane ko to wannan ta'amirul masajid kenan Allah ka samu raya masallatanmu da imani shahidina ala anfusihim bil kufr alhali waɗannan kafiran su shaidu ne akan cewa su kafirai ne kuma su raya masallatan ubangiji ba zai yiwu ba ka habitat a'maluhum waɗannan da kaji ayyukansu gaba ɗaya sun ɓaci wa fin narihum khalidun kuma a cikin wuta su masu dawwama ne ba za su fita daga cikinta ba har abada na na'udhu billahi minan nar Allah ka tsare mu da wuta lokacin yayi ne hmm? Allah ya faɗa a wata aya aya 192 a cikin sura ta uku yace rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita ko faqad akhzaita wa ma lil zalimina min ansar ko min ansar ya Allah duk wanda ka sa wuta ai ka gama tozarta shi to kaga ta kare da kalmar wuta su Allah ya tsare mu da ita ya kiyaye mu ya sa imanin mu haɓakakke ne ba tawaye ba ne yan wa musulman za mu tsaya kuma kar ku mance da sunduku mai sundukul khair juma da ta wuce kun zo da taimako kwarai kuma Allah ya muku albarka saboda ku zo da taimakon kowa ya riko mai kauri Allah ya ramu muku da wa iyyakum اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت نسألك اللهم الرحمة والتوفيق يا رب العالمين سبحانك وسلام على المرسلين والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله